bismillahir rahmanir rahim wassalatu ala sayyidina rasulillah as-sadiq amin nabiyina muhammadin ashrafi khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila hakka qadrihi wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ah, yau ɗaya ga watan goma sha ɗaya 2023 za mu ci gaba da littafin nan na nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da ila Allah wahada littafin da yake mana bayani game da fifikon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin annabawa wanda suke bibiyan mu a karatun mu na goma sha mun yi jawabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake buga misali akan kin kansa a cikin halittan Allah annabi yana faɗin cewa misali na da dukkanin misalin halittan Allah yace misalin wato wani mutum ne ya yi gini idan ya gina ginin ginin ya haɗu ana ganin ginin ya yi kyau kowa na yabon ginin amma sai a ga wani gurbi da aka bar wani allabina wani babban tubali mai kyau wanda ba a saka ba a gaban gidan ya ce duk wanda ya zo zai ce ka ina ma da wannan ginin an sa wannan tubali ma'ana halittan Allah ga baki ɗaya ba su cika ba matukar ba a samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan halittan ba cikan halittan Allah shi ne samuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saka manzo Allah sallama sai yake mana bayani game da fifikonsa akan halitta da kuma wato zaɓin iyayensa akan kowane iyaye dukkanin wata uwa bata kai ya mahaifiyar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam dukkanin wani uba bai kai ya uba na shugaban halitta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> manzo Allah sallama yana faɗin cewa a cikin hadisin na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda bu istu min khairi quruni bani adama karnan fa karnan hatta kuntu min karnan ladhi kuntu fihi yace an turo ni ne daga mafificin alkhairi na karnin dukkanin bani adam daga karni zuwa karni har zuwa kan karnin da nake ma'ana shekaru bayan shekaru shekaru bayan shekaru shekara ɗari ya wuce shi abin da ake nufi karni to dukkanin wani shekara ɗari da aka yi ba a taɓa samun shekaru mai albarka irin shekarun da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallama ya zo a wannan zamanin ba wannan shekaru da aka yi na samuwar annabi Muhammadu wannan shekarun ya fi kowane shekaru kima ya fi kowane shekaru daraja shi ya ce bu'istu min khairi ƙuruni bani adama karnan fa karnan hatta kuntu min ƙarnin alladhi kuntu fihi an turo ni daga mafificin ƙarni, mafificin karni ana zaɓen ƙarni har he da zo ƙarnin da zo shi fi kowane ƙarni girma wannan yana cewa iyayen manzo Allah sun rayu a shekarun da fi kowane shekara daraja sun rayu a shekarun da fi kowane shekara falala albarkacin kuma zuwan manzo Allah sallama yana faɗin na fi jami'a bi Isa Tirmizi mai bahaja ya faɗa yana cewa ruwaya na wasilatu ibn ibn al-Aska ya rawaita daga jami na Abi Isa ibn Saura at-Tirmizi yana cewa inna Allah astafa min wuldi Ibrahim Isma'il lalle ubangiji da ya halitta a cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim, Allah ya zabi annabi Ismail alaihi salatu wassalam, wastafa min wildi Ismaila bani kinana, a cikin ‘ya'yan annabi Ismail ya zabi banu kinana, wastafa min bani kinana Quraishan ya zabi Quraishawa a cikin wato su banu kinana gabaki ɗayansu, wastafa min Quraishin bani Hashimin, wastafa ni min bani Hashimin, daga cikin Quraishawa kuma ya zaɓi kabilan banu Hashim, daga cikin kabilan banu Hashim ya zaɓi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi ne wanda al-Imam Tirmidhi rawaita hadisi ne ingantacce wanda idan mun duba hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu shi ma an rawaita da gare shi wanda al-Imam Tabarani ya rawaita yana cewa inna Allah azza wa jalla ikhtara min khalqihi bani Adam ubangiji a cikin halittansa bayan ya yi halitta ya zaɓi mu banu adam akan kowane halitta banu adam sun fi mala'iku banu adam sun fi dabbobi dukkanin daraja shine ubangiji yayi ka dan adam duk wani irin abin da Allah zai yi ka yi ka dan adam fi girma akan kowane halitta domin hadisi ay alqur'ani nassi Allah yana cewa walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin ko kuma ubangiji madaukakin sarki yana cewa wato ya fifita mu akan ilimi kamar yadda tun daga can ya fifita annabi adam babanmu to mu ma ya fifita mu da ilimi banu adam ga baki daya to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin larabawa bayan ya zaɓi banu adam to babu kabila wacce fi daraja kaban kabilar larabawa saboda kasancewar manzon Allah sallallahu ya fito cikin su sun makhtara minhum quraishan bayan kabilar larabawa a cikin su sai Allah ya zaɓi kabilan quraishawa fakhtara minhum bani hashimin bayan su larabawa ubangiji sai zaɓi kabilan dangin banu hashim dangin annabi muhammad sallallahu a cikin larabawa sun fi kowanne daraja fakhtara minhum su ma daga cikin su fakhtara ni sai Allah ya zaɓi zaɓaɓɓen su annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce falam azal khiyaran min khiyarin min khiyarin tun daga nan ake zaɓi na daga zaɓaɓɓe zuwa ga zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe zuwa ga zaɓaɓɓe har zuwa kan mahaifina annabi sayyidina abdullahi da sayyidatuna amina alaihi salam wayannan nassin hadisi ya nuna mana cewa mahaifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin mafi darajan halittan Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa cikin wannan hadisin cewa zaɓaɓɓe ne nake tun daga zaɓaɓɓu zuwa zaɓaɓɓu har aka zo kan ƙarshen zaɓi shine aka fitar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi cewa ala ku saurara man ahabba al-araba fa bihubbi ahabbahum duk wanda kaga yana son larabawa to yana son su ne domin ni wa man abgada al-araba fa bihubbi abgadahum duk wanda kaga yana kin su to yana kin su ne domin ni to a nan wannan hadisin larabawa kawai idan ka so su ka so su dan annabi ne to ya iyayen annabi sallallahu wanda idan ka so su nasabar su ba wai an manzo Allah a'a su ne dalilin kasancewar jinin manzo Allah da arabci da sun zo a kabila ina Ibraniya ne ko siryaniyya ne ko Hausa ko Fulani ko bare-bare ko wani irin yare to da yanzu manzo Allah sallama wannan kabilan iyayensa shine kabilarsa amma sallallahu sallama sai Allah ya zaɓi annabi ya sa shi ya zo cikin larabawa ta jinin wa'innan iyaye nasa sayyidina Abdullahi da sayyidina Amina Allah ya kara musu yarda manzo Allah ya ce man abgadal araba bi bugdi abgadahum duk wanda yake larabawa kina yasa yake kin su haka wanda yake kin iyayen annabi sallama kin manzon Allah ke sa ka iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan muka yi lura da wani abin da ya faru a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. sayyidina Abdullahi ibn Abbas da sayyidina Umar ibn al-Khattab da sayyidina Abu Bakr Allah ya kara musu yarda wata rana sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu babansa Abu Quhafa ya musulunta domin sayyidina Abu Bakar ya karɓa musulunci amma sai aka samu ɗansa bai karɓa musulunci ba Abdurrahman ibn Abi Bakr hatta ya yaƙi da manzon Allah yana neman maran mahaifinsa sannan baya ganin babansa shi ma bai karɓi musulunci ba boko hafa. to daga baya sai ya zamto babansa da ya karɓa musulunci sai ya zamto ana taya samurna murna har ya kai ga cewa sayyidina abdullahi bin abbasin yake taima sayyidina abubakarin murna da yake cewa murna muna farin ciki da murnan mahaifinka cewa ya karɓa musulunci shi ne ke cewa wallahi musuluncin abi talib ya fi mun farin ciki akan musuluncin babana da abu talib musuluncinsa ya fi mun farin cikin akan musuluncin babana duk da cewa musulunci tsira ne shiga aljanna ne amma ya zaɓi ya zamto babansa ba shi ya musulunta ba dan uwan annabi ne ya musulunta ya zamo ya tsira akan shi babansa a ce shine ya tsira wannan idan mun kula cewa akwai isari a cikin mahabbarsa ga annabi Muhammadu zai zaɓi cewa Abi da zai karɓa musulunci ya yarda Abi ya karɓa musulunci baban sai mutu kafiri domin shi Abi Lahab ya tsira dan dangantakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle ana maganar sayyidina Abdullahi ko sai sayyidina Amina Allah ya kara musu yadda to yake cewa قال القاضي masa القاضي إياد الله كرم سيدنا تبا وأما شرف نسبه وكرم بلده girman nasaban manzan Allah wa karamu baladihi da girman garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa man sha'ihi da yanda annabi ya taso fa mimma la yahtaju ila iqamati dalilin cewa garin annabi yafi kowane gari daraja sannan kuma tashin ma'aiki da samartakarsa tafi kowace samartaka daraja sannan kuma nasabar annabi ta fi kowace nasaba daraja wannan la yahtaju ila iqamati dalilin ba a neman hujja wai dan a gaya maka cewa manzon Allah ya fi kowane nasaba daraja babu neman dalili a cikin wannan magana wala bayanan mushkilin kuma babu wani bayanin da za a ce akwai abin da ya rikitar da kai wajen ka gane hikimar darajar ma'aiki da girman darajar danginsa wai sai an ma bayanin an warware maka wani abin da ya rikitar da kai babu wannan bayanin wala khafiya minhu babu wani abin da ya buya wanda yake nuna cewa darajan falallan darajan wato nasabar manzon Allah ta fi kowace nasaba girma ba abin da ya buya a bayyana yake tarwai ba sai ka tambaya ba fa innahu nukhbatu bani hashimin annabi shine tsagwaran tsatson tataccen tsadan banu hashim gabaki ɗaya wanda Allah ya zaɓe su a cikin makuran zaɓi wa afdalu sulalati quraishin shine mafi girman tsatso na quraishawa wa samimuha kuma shine wanda yake asalin tsatson tsakiyan darajarsu wa ashraful arabi shine mafi ɗaukakan larabawa wa azzuha shine mafi karamcin su hasali karamcin larabawa ta samu karamcin ne da karamcin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa azzuhum nafaran min kibali abihi wa ummihi ya fi kowane kabila daraja musamman su mafi zaɓi ɗin su banu hashimin ya fi su daraja ta fannin mahaifiyarsa da ta fannin mahaifinsa idan muka duba nasabar manzan Allah yana haɗuwa da nasabar mahaifinsa a kakanni biyar idan mun tafi kuma zai hadda annabi Ibrahim alayhi salam bayan hadda annabi Ismail ya hadda annabi Ibrahim sannan kuma zai ɗauki duka annabawa har a kai zuwa ga annabi Adamu alayhi salatu wassalamu ɗansa shi su zuwa ga annabi Adamu alayhi salatu wassalamu wannan nasabar babu wata nasaba wacce ta kai wannan nasaban daraja har yau da za a tashi a fara kirgen nasaba idan wannan nasabar bata tike da manzon Allah ba to wannan nasaban bata kai wanda aka ɗauko annabi a cikinta ba shi yasa muke girmama nasaban sayyidina abdulkadir jilani muke girmama nasaban sayyidina ahmadu rufa'i sayyidina ahmad ashazili dukkanin wayannan waliyai har zuwa kan maulana shehu tijjani da sauran dukkanin wanda nasabarsa ta tike da annabi muhammadu domin babu wani irin nasaba kamar wannan al-imam al-busiri yana faɗi game da nasabar annabi muhammadu duk wanda zaka ji sunansa wane wane wane ne to ba a samun nagari irin nasabar manzon Allah shi yasa yake cewa idan da ka kwatanta nasabar manzon Allah yakan ce nasabun tahsibul ula bi hulahu qallada ta nujumu hal jawza'u yace nasaba ce wacce zaka zaci cewa wato tahsibul ula bi hulahu ka ce saboda adanta da ka zaci daukaka din nan wato da adan nasabar manzon Allah ne tauraruwar jauza aka rataya mata wannan adan to sai ka ce wannan shi nasabar manzon Allah kamar wani tauraro ne wanda aka kewaye ta da ado ta yi ƙawanya to wannan adon yana kamanta maka nasabar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama gashi annabi shine tsakiyan tsadan sun kewaye manzan Allah so komin ya kewaye a jikinsa shi yasa nasabansa ta sama ta fi kowanne nasabarsa ta ƙasa kuma ta fi kowanne ma'ana idan an ɗaura na sama za ka tafiya sai na Abdullahi da sai tuna Amina to sun fi sai da tuna Maryamu sun fi sai da tuna Asiyatu shi yasa za ka ji cewa man li hawa annaha hamalat ahmad aw annaha bihi nufasa'u wace ce hawa in ana magana sai tuna amina wace ce maryamu in ana magana sai tuna amina yawma nalat duwad ibnatu wahbin min fakharin ma lam tanalhu nisa'u wa tatqawmaha bi afdala mimma hamalat qablu maryamu al-azra'u duk wata uwa a duniya abinda take fara nuni shi ga ɗanawa ne duk wata uwa a duniya to in duk duniya Allah zai yi taron kiyama a tara kowace uwa ta zo da 'ya'yanta, to wanda za ta zo da ɗaya tak shine annabi Muhammad sai ya ce na amina ne to wannan kuma shine alkhairin kowace uwa da 'ya'yanta. duk ɗan da aka samu cikin zuciyarsa ba manzon Allah wannan ɗan tsinanne ne duk uwar da aka samu zuciyarta ba annabi wannan uwar jefaffiya ce yashashiya ce balle uba da iyaye ashe ita sai tuna amina idan har sai tuna maryamu alfaharin banu isra'ila ne idan ita sai tuna asiyatu alfahari ne na kabilanta to sai da tuna amina ita alfaharin al'umman duniya da lahira ne hatta mala'iku alfahari suke da sai tuna amina ma shi annabi muhammadu hatta mala'iku alfahari suke sai na abdullahi shi yasa da kansa manzo Allah ya faɗi nasabarsa, sa ni ne muhammad dan abdullahi da aka ga ya dinga kirgowa har sai da ya kai kan kakansa adnan kaka na 20 manzo Allah ya ce wannan nasabar nasaba ce wacce nasabarsa ce mm-hmm. wanda sananniyar nasaba ce babu saɓani a cikinsa wanda malaman siyar sun tabbatar da cewa mm-hmm. nasaban annabi yana kasuwa kashi uku akwai nasabansa zuwa gan adnan wannan ruwaya ne wanda yake an gamsu a kayi malaman tarihi sun yi ittifaki sannan akwai nasabarsa wanda kai annabi ibrahim wanda akwai ikhtilafi sannan nasabarsa zuwa kan annabi adamu wannan kuma akwai shukuk da kuma taraddud a cikinsa to wannan anan babu wata nasaba ta kai nasaba irin ta manzon Allah ta fannin mahaifiyarsa da ta fannin mahaifinsa alaihi salam wa min ahli makka akramu biladillahi ala allahi wa ala ibadihi sannan manzon Allah dan garin makka mafi girman gari a wajen Allah shine garin makka kuma shine mafi girman gari a wajen iyalan Allah ma'ana bayin ubangiji wanda suke masoya Allah sannan bayin Allah da suke da Allah sannan kuma manzon Allah ya koma makwanci mafi girman gari a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Allah da bayin Allah shine garin Madina wanda mazalla Allah kansa yana cewa ya ubangiji annabi Ibrahim ya yi addu'a wa garin Makka to ni kuma ina yin addu'a wa garin Madina da ninkin addu'an da yi wannan yasa garin Madina ta fi kowace gari nutsuwa idan ka shiga garin Madina zaka ji nutsuwa ya lullube ka kai kanka idan ka shiga garin Madina ko da a ce ka shiga da jazba kana farin ciki idan ka zo ka samu manzon Allah ka shigo kana kwaɗayin yaushe ne zaka sadu da manzon Allah to kana kuma zuwa kana dumfaran madina zaka ah. ji wani irin nutsuwa ya mamaye ka musamman idan ka hararo alqubbatul hadara ka kalli wannan hasken sai ka ji maganar al-imam al-busiri yana faɗin cewa lokacin da muka zo muka tsinkayi wannan hasken sai muka yi shiru ya zamto la hatta la kalama minna wala ima'u ba ma iya magana ko nuni ba mu yi kamar gawa saboda lakan jikinmu ya mace saboda ƙarfin nutsuwar da ke cikin garin Madina amma in ban da haka da garin madina dukkanin garin kullum dare da rana zaka ji kuka ne amma zaka iya zuwa ka ga garin makka ana ta kuka ana ta hayaniya ana ta tashin murya amma garin madina Allah ya sa wata irin nutsuwa da sakina saboda wannan zati muhammadiyya da take cikin wannan gari wanda ita ce ainihin manadul kulli da take tattara dukkanin wani alkhairi zatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to wannan garin Madina ta samu wannan alkhairin ne ba dan komai ba sai domin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wannan garin Madina alaihi salam summa rawiya bi sanadihi sannan kuma koko rawa ne bi sanadihi an samu kuskuren rubutu illa ibn Abbas qal rawaito daga sanadi zuwa ga Abdullahi ibn Abbas yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki kasamal khalqa kismaini ya halicci halitta sai kasa su kashi biyu waj'alani min khairihim Kisman, sai ubangiji ya sanya ni ne mafi alkhairin zabin da ya raba kashi biyu da ya raba yayi ashabul yamini wa ashabul shimal to ashabul yamini sai yace ni ina cikin ashabul yamin inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana khairu ashabul yamin kuma a cikin ashabul yamin din ni ne ainihin mafi alkhairin kasancewa na ma ina cikin ashabul yamin shi yasa na zamto ni din ashabul yamin sun samu alkhairi a nan in an ce ashabul yamin su mutanen dama duk da ubangiji manzo Allah da kansa yana cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi da dama ko hagu yana cewa kinta yadaihi yaminun ko ta ina a wajen ubangiji dama ne domin a tsarin Hausa in an ce hagu ana nufin wani waje ne wanda yake kamar a karkace dama kuma shi abin da yake a straight to shi kuma ubangiji bai da wani abu wanda yake ya shafi zatin sa karkatacce domin shi Allah shine alhayyu alqayyum ubangiji shine alqayyum tsaye ga zatin sa sannan alhayyu wanda yake rayayye da yawmi abadi to wannan yasa manzo Allah ya ce da Allah ya raba halittan duba ga sifan halitta ne ake samun al-yamin wa shimal amma ubangiji bai shi da dama bai shi da hagu wanda aka ce nan daman Allah ne nan hagun Allah ne domin in ka ce na da dama ka mai gefe kayi wajen da akwai yanda babu ubangijin kenan in ka ce na da hagu kayi wajen da akwai yanda babu zatin sa yanda babu mulkin sa yanda babu ikon sa ko ina na cikin kabdin ubangiji ne was samawatu matsoyatun biyaminihi wannan sammai din dukkaninsu suna kudurce ne a hannun ubangiji ya tattare su to shi yasa ba shi da gefe wanda za a ce nan gefensa ne ba shi da dama wanda za a ce nan damansa ne amma ko ta ina dama ne a wajen manzon Allah a wajen ubangiji ɗaukin sarki to amma duba ga halittar da Allah ka sa kashi biyu akwai wayanda suna nan su ne wanda ubangiji ke ce haula ila jannati wala ubali wa haula ila nari wala ubali wannan wuta da su yi ko suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah karka samu cikin su inda shekarar ɗari na sallah ba a karɓa ba sai ya zama an jefa mai a zuciyarsa he ya zo zai mutu sai ya mutu kafiri ba imani ko ya yarda bar musulunci wayannan kuma Allah ya ce haula ila nari wala ubali wayna haula ila jannati wala ubali ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ne hadisin nan da manzo Allah yake cewa wayannan yan aljanna ne ban damu ba wayannan kuma yan wuta ne ban damu ba wannan yasa mutum yayi taka tsantsan duk yadda ka kai ga aikinka. idan har kana aiki kullun kana raka'a dubu kada ranka ya sa maka cewa wai kana jin fisga wannan aikin naka ya sa maka ji dole kai sai ka shiga aljanna wani yana nan yana saban Allah a lokacin da yake saban Allah ma an yafe mai saban domin an rubuta a takarda na kuduran ubangiji zai zo ya tuba to daga lokacin da ya zo tuba kuma sai ya zamto kai ya fi ka mukami a wajen Allah kai wannan ibadan da kake yin tun asali ma ba a karɓe ta ba sannan an mayar maka wannan yasa kullum mutum yana neman tuba ga ubangiji yana kan da kai shi yasa a wajen arifai duk yadda ka kai ga yawan ibada idan suka ga a ibadan kan akwai jin kai kana jin ni ina salati wa annabi ni ina istighfari ni ina sallah ni ina kaza to shi yasa zaka suna magana akwai muqamin at-taubatu min at-tauba tuba ma istighfarin yana bukatan kamar istighfari tuba na bukatar tuba domin ibada ka girman kai ya shiga girman kai ya shiga shi yasa ma'siyatun turisu zillan khairu min da'atin turistu kibran sharru saban ubangiji da mutum zai yi ya zamto tana sa mutum a zuciyarsa yana jin shi kaskantaccen bawa ne bai kai ba na tuba na aikata kaza ya fi maka kana jin cewa ni ai yanzu kawai shikenan na yi kaza na yi kaza dole sai na shiga aljanna sai na yi kaza sai na yi kaza shi yasa hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi annabi yake cewa wato inji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa wato dukkaninku ba za ku shiga aljanna ba sai da aikinku ku ba zai kai ku aljanna ba dukkanin ku ba zai kai ku aljanna ba sahabbai suka ce kaman ya ya rasulullah annabi ya ce sai dai idan ubangiji ya lullube ku da rahmarsa suka ce ya rasulullah to idan mu aikin ba zai kai mu aljanna ba har kai ya rasulullah manzo Allah ce hanni aiki na ba zai kai na aljanna ba sai dai idan ubangiji ya lullube ni da falalansa da rahmarsa nan kuma manzo Allah ke nuna musu cewa shi ma sai in Allah ya lullube shi da rahmarsa amma idan ka kula da karatun shi ne ma'ana duk yanda kake ga yin aikinka komin girman aikin ka ji cewa wai kai aikinka ya kai kai aikinka ya kai saka kayi kaza kai dole ne sai ka shiga aljanna haka yasa kana raina mutane ka ga wani yayi saban Allah kwara daya misali saban nan halama tona mai asiri ubangiji yayi mukaddari yayi saban in ma a ce mazinaci ne Allah kiyaye in ma a ce kafiri ne ya tube zama musulmi kana mai alfahari kai iyayenka musulmai ne in ma a ce wani ne wanda yake magulmaci ya tuba ko dan shaye-shaye ne sai ka kana alfahari ni tun da nake ban taɓa yin kaza ba ni tun da nake kaza wannan kana yi ne wa kanka la wajen ubangiji shi shike na tafi sumal garau kai kuma kana nan jikinka duk tabo duk tabo shi yasa saban ubangiji da take sa mutum yana kankar da kai yana jin bai kai ba ta fi alkhairi akan bautan da kullum mutum na jin ni na kai mun girmi kaza mu dole sai an mana kaza saka yan uwa mu kula akwai hadari a cikin bauta shedan yakan zo wa mutum ta kowane kofofi da kofan da yake zuwa mai bautan Allah shine sai ya daura ma kambun rawani sai ka ce ainihin yanzu na iya karanta Qur'ani ni mahaddaci ne ni kaza ne ko ka ce ainihin yanzu ina salloli kaza ni kaza ne sai ka fara da'awan mukami ka ji ka kai kawai kai ka ban kadare kana jin ka wani karamin annabta ne a kwakwalwarka ko kana jin wani irin mukami ne kake da shi na irin wanda suke shafafu da mai a hadaran ubangiji wannan kuskure ne shi yasa zaka gani ko da yaushe sai na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu an ce ya zo zai bar duniya sai mutane suka kewaye shi sai suke cewa sai na Umar ai yana kukawa suna ganin yadda yake na damuwa suka ce ya Umar to ai kai da ka zauna da manzon Allah kai sirikin annabi ka ci abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me kake cikin damuwa kai sai na Umar ya ce wallahi ba zan samu nutsuwa ba ko da kafa na ɗaya na ji shi aljanna in ɗayan bai shiga ba zan samu nutsuwa ba sai na ganni tun ga baki ɗaya a cikin aljanna tukun zan ce na samu nutsuwa wannan shine babin raja'i da babin khawfi shi yasa Allah ya ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wannan fa manzo Allah ya musu umarnin cewa za su shiga aljanna ne to yau kai malami ne amma in ka tashi waji ko za ka halaka mutane ga baki ɗayan su dukkan ku halaka ku ne kun yi kaza Allah ba zai yafe muku ba ƴan wuta ne zaka ga wata tayi saban Allah a maimakon addu'an shari'a sai kaga ana rubuta Allah ya tsine miki Allah ya lalata ki na ga ya rubuta ma wata ma wai kare Allah ya sa ki kyakkyawan ƙarshe inna lillahi inna ilaihi raji'un Allah ya saki mummunan mutuwa musulmi yaushe ya iya samu ya yi wani mummunan addu'a bayan shi kansa yana ne yana fama da kansa a lokacin da kai kanka kana fama da kanka to dan uwanka musulmi ka mai kyakkyawan addu'a ko da na mummunan aiki ne sai dai ta hanyar wa'azi za ka iya kai amfani da kasausan murya wajen ka nuna mai abin da yake kai amma ba ta hanyar kuma ka zo kana mai addu'a karara a duniya ba yaya kake da 'ya'yanka kullum kana ce ubangiji ka shirya min da 'ya'yana su sauran kuma ba ƴaƴanka bane ya da kai da hadisin manzo Allah yake cewa mumini ba zai cika mumini ba har sai ya so ma dan uwansa abin da yake so kansa to su iyayen nasu baka fatan su su ga su sun shiryu yanda za ka yi addu'a ma ka kaga Allah ya shirye su wani ma ya san ɗansa yana fashi wani ya san ɗansa mazinaci ne wani ya san ɗansa mai laifi ne amma yana ɓoye ɗan yana ɓoye shi yana neman wayya mai tarbiyya yana neman ya shiryar da shi me yasa baka ba shi an hukunta shi ba kana neman domin ya canza to ‘ya'yan wasu kuma shi shine baka fatan su zama haka da Allah malamai su yi kokari wajen canza action na wa'azinsu da mu ma mutane society mun za cewa burgewa ne duk wacce kawai ta wani abin da ba daidai ba to mu ma mu fito muna zaginta muna tsine mata Allah ya tsine miki Allah ya wulakanta ki Allah ya kaza ba daidai bane a'a addu'a mafi kyau domin manzo Allah yana faɗin cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ran tashin kiyama ya faɗi alkhairi in ba zai iya ya shiru sukut shikenan ya masa amma idan ba za ka yi shiru ba ka faɗi sharri to wannan sharrin zai dawo gare ka ya zamo a cikin hadisi abin da kake roƙa ma ɗan uwanka musulmi shi mala'iku suke maimaita maka shi yasa idan ka tashi kana yi ma wani addu'a na tsinuwa to addu'an tsinuwan nan zai iya dawa kanka a lokacin da kake nema wani shari'a sai Allah ya nema wasu bayan Allah ya yi ma kanka ko su yi ma 'ya'yanka Allah ya shirye mu baki ɗaya Allah ya taimake mu manzo Allah ya ce to Allah ya raba halitta kashi biyu akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal ni daga cikin ashabul yamin nake ni ne kuma wa ana khairu ashabul yamin ni ne mafi girman ashabul yamin fa ana min ashabul yamin wa ana khairu ashabul yamin thumma ja'ala al-kithmayn thalathan sannan kuma ashabul yamin da ashabul shimal ubangiji ya kasa su kashi uku ya sa faja'alani min khairi hasulusan yasa ni ne mafi girman kason uku din da Allah ya yi wannan fazalika wannan yana nan a cikin kaulu ta'ala fadin ubangiji wadakin sarki wa ashabul yamini wa ashabul shimal da fadin ubangiji fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun ubangiji ya kasa halitta kashi uku shine bayan ashabul maimanati da ashabul mash'amati sai as-sabiquna as-sabiqun wanda su ne wanda sun riga ya zuwa ga cikin falalan ubangiji wadakin sarki fa ana min as-sabiqin wa ana khairu as-sabiqin ni ina cikin as-sabiqin al-awwalin sannan ni ne na fificin duk wani asabiquna duk wanda ya isa wajen Allah kafin ya je ni ya tarar inji Annabi Muhammadu duk wanda ya samu Allah kafin ya samu Allah ni ya fara samu a wajen Allah kai duk wanda ya samu Allah da Annabi Muhammadu ya samu ubangiji domin Allah yana gaya mana cikin Alqur'ani qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin ya rasulullahi ka gaya ma halitta da Allah yana da ɗa ni ne farkon wanda zan bauta ma wannan dan da ubangiji yana da ɗani ne farkon wanda fara sanin wannan ɗan ma'ana mafhumul mukhalafa ubangiji ba shi da ɗa kuma manzon Allah kai ne farkon wanda ka bauta masa shi yasa baka bauta wa ɗan ba wannan mukami ne na manzon Allah wanda babin gaba za mu shiga zai nuna mana awwaliyatu khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanda annabi ya zama farko a cikin halitta farko a cikin karamci farko a cikin kusanci farko a cikin dukkanin komai to anan shine radiyallahu anhu shi yake cewa manzo Allah sallama a wannan hadisi ya faɗa yana ce fa ana khairus sabiqin ni din nan min sabiqin wa ana khairus sabiqin ni ne wanda na fi kowa rigaya kuma ni na fi alkhairin duk wanda ya riga ni ya tarar summa ja'ala salasa qaba'ila wa ni min khairi haqqabilatan sannan ya sanya kabilu guda uku ya sanya ni ne mafificin kowane kabila wannan shine faɗin ubangiji wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu mun sanya ku shu'uban dangogi wa kabaila kabilu Duka wannan mun sanya ku lita'arafu domin ku san juna fa ana atka wuldi adama wa akramihim ala Allah ta'ala wala fakhra ni ne mafi kowa tsoron Allah a cikin annabi Adam na fi kowa kowa girma abun Allah babu wanda Allah zai yi dan shi ko ya bari dan shi fiye da annabi Muhammadu yace wannan ba alfahari nake yi ba in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan waje al kaba'ila buyutan duk wani kabila Allah ya kasa su gida gida waj'alni min ha baitan he ya sanya gidana yafi kowane gida gidan sai suna Amina da na Abdullahi yafi kowane gida duk wanda kuka yana neman rushe gidan na Abdullahi suna Amina to rusasshe ne shi gidansu rusassu ne amma babu gida kafaffe kaman gidan na Abdullahi suna Amina shi yasa mu dai duk iyaye babu iyayen da muke so fiye da suna Abdullahi ah, amina da sayyidina Amina da suna Amina da sayyidina Abdullahi suna Amina na Abdullahi mun fi son su fiye da iyayen kowa mun fi jin girman su fiye da jin girman iyayen kowa sannan gidan su ya fi kowane gidan kowa kamar yadda manzo Allah da kansa yake faɗi ya raba kabilun nan guda uku sha'ub da kaba'il din da ma'arifar da ake samu tsakani ya kasa gida uku sai ya sanya gidan annabi ya fi kowane gida girma gidan annabi na farko gidan iyayensa gida na biyu kuma shi gidan su sayyidatuna Fadima alaihi salam sayyidina Hassan da sayyidina Hussein wa'annan babu wani gida da ya gidan su duk gidan da aka shiga bai kai wannan gidan ba shi yasa ya ce gashi Allah ya faɗa Qur'ani innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira Allah ya yi ne domin ya tsarkake ku ku iyalan manzon Allah sannan kuma ya tsarkake ku tsarkakewa wannan iyalan annabi mun sani akwai ahlul kisa su ne wanda suke lamban farko wa'indan su ne guda hudu sayyidina aliyu imam ali alaihi salam sayyidina fadima alaihi salam sannan sayyidina hasan da sayyidina Hussein. wanda aka raba annabi sallallahu alaihi a cikin su duba da kasancewa ya shiga tare da su a cikin wannan kisa din sannan akwai kuma ahlul baiti wanda yakan zo da nassi da siyakin qur'ani su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan matansa guda goma sha ɗaya sannan akwai ali aliyin ali aqil ali ja'far wanda su mulhaqun ne a cikin hadisi an tabbatar da su su ana nufin su su ana kiransu da ahlul baiti su ne kaso na uku sannan kaso na hudu wayannan su kuma su ne wa'inda ake magana wato kamar sauran wanda suke dangin manzon Allah musamman su Quraysh Banu Hashim su ma suna tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ana magana ahlul kisa su ne tsagwaran tsantsantun tsantsanin ahalin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai matansa wanda su ma suna cikin ahlul baiti kamar yanda yake a cikin karatu da kuma alqur'ani to Allah yana gaya mana wannan anan shawar da ne cewa ma'ana kaulihi wala fakhra da yasa manzo Allah duk yanda ya faɗi sa sai ce ba alfahari nake ba ai lastu a aquluhu muftakhiran mutatawilan ba ina faɗi bane don ina jin kaina ko ina jiji da kai ina digyalgyal wala muhtaqiran ko kuma ina faɗi ne domin in kaskanta annabawa ko masu girma lighairi wa inda ba ni ba inda ma hiya min babit tahadduth bi ni'matillah duk yanda manzo Allah faɗi sa babin godiya wa Allah ne wanda ya kai ya faɗa da kowane irin sifa ba kowane irin sifa kai faɗa amma kuma yana faɗi ne a babin godiya wa Allah faɗin Allah wa amma bi ni'mati rabbika haddis ya rasulullahi ka faɗi ni'imar da ubangijinka ya maka wannan shine farko wanda ake umarni da shi ka faɗa musu ni'imar da ubangijinka ya maka shi yasa muke taruwa mai maulidi mu faɗa muku ni'imar da Allah ya yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga dama ya ji wanda baya so ya toshe kunnensa wannan mu haka muke kai kuma ga dama ka da kowane irin suna ne inda aka faɗi girman annabi za mu saurara insha Allah to shine hadisin sai tuna Aisha manzo Allah sallama anan hadisin za mu tashi insha Allah karatunmu na goma sha biyar in Allah ya kai mu anan da mu tsaya muna yin addu'a mai uwan uwanmu Falastinawa wanda suke cikin wannan hali mun ga irin kullum abin da ke faruwa na ta'addanci da zalunci da mugunta da rashin sanin dan adam da rashin insaniya wanda yake faruwa na zalunci da keta da ake taima wayannan falastinawa wannan abin da ake yi din abu ne wanda yake ba a taɓa yin cuta da keta irin wannan ba domin wannan ketar ya kai abin da duk wani wanda yake ko musulmi ko ba musulmi ba ya ga yadda ake kashe jarirai wanda ba su yi laifin komai ba kuma ba zallan musulmai ne ma ake kashewa ba in kana murna kana ganin kai ba musulmi ba ne to ba zallan musulmi ake kashewa ba idan kai kana murna kaman kana cewa su yan shi'a ne to ba ma zallan yan shi'a ke kashewa ba idan kana murna kana cewa wa'annan su yan izala ne ba yan izala ke kashewa ba ma'ana duk da ko da ba izala amma akwai wahabiyya salafawa a can idan kana murna kana cewa nan yan wasu kabila ne yan ɗarika ne kai ba fa yan ɗarika kake kashewa ba ana kashe mutane ne wa'annan mutane ɗin, ya haɗa da jarirai ya haɗa da mata ya haɗa da tsofi ya haɗa da matasa ya haɗa da yan mata kisa na rashin imani kisan da ta kai ga cewa ba a jin kukansu ba a jin tausayinsu ta kai ga cewa ɗazu muke ganin wani wanda aka musu kisan nan an saka bom ya yi ya ƙarar da danginsa gabaki ɗaya shi da danginsa babu su a tarihi sai da kasancewar irin wannan abun ya zo ya kashe ‘ya'yansa da ‘yan uwansa da shi kansa duka ya bombin ɗinsu a cikin gida wanda sun ɓuya ne a wannan wajen ya zo ya tada su gabaki ɗaya irin wannan rashin imani sai ya zamto aka ce mu mai shiru ba za mu musu addu'a ba sai dai ma mu fito muna faɗin cewa su azzalumai ne sun yi kaza sun yi kaza wannan kuskure ne wannan ba lokaci bane da mu fito muna faɗin aibin ƴan uwanmu musulmi a lokacin da ana zaluntar su suna buƙatan taimako lokacin he mu taimake su in mun taimake su inda wani abin da muke gani kuskure ne sai mu ce ga wani abu wanda kuskure ne balle ma in ka ce wani na kuskure kai ne ka fahimci haka ta yi shi hakikaninsa ba haka bane a wajen Allah ma Allah ya karɓa abin da yake kai domin shi gaskiyarsa kenan ta yaya za mu na yin rashin imani da rashin tausayi da iyayen da muke hukunta mutane da tunaninmu da yadda muke hukunta mutane da zatonmu ya kamata kowa ya tsaya ya yi tsayuwar daka wajen yin addu'a dare da rana da bayan salloli da niyyar Allah ya ba su nasara Allah ya karya wa'innan azzalumai wanda suke zaluntar su Allah ya san su ya san inda suke ya san manufansu Allah kuma na da ikon ya karfafe su na da ikon ya taimake su ya Allah ka kawo musu taimako daga gare ka ya Allah ka saukar ma mm. wa'annan azzaliman tsayaran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka asfin ma'kul ya ubangiji ka wulakanta su ya ubangiji ka kwace karfin su ka karya shirin su ka raba kawunan su su kuma wanda ake tutan su nan falastin Allah ka taimake su da dukkanin musulmi da dukkanin wani rai wanda aka zalunce ta albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka alqur'ani da wannan kuma karshe zan yi amfani da wannan dama ah, domin gabatar da godiya musamman ga 'yan uwa wanda suka dinga taya mu murna na wannan karramawa da ubangiji maɗauki sarki ya mana na ƙungiyoyi daga human rights na duniya da kuma ƙungiyoyi da suke kula da karatuttuka na matasa da kuma wato haɗin kan al'umma na ƙasa da ƙasa da dai ƙungiyoyi da dai wanda ba za mu ce ga iyakansu ba wanda cikin karamcin ubangiji maɗaukakin sarki wannan abu ba tare da neman mu ba amma su suka ga ya kamata su mana wannan karamci suka bamu wato jakadan zaman lafiya a duniya baki ɗaya to muna godiya ma wanda suka taya murna a cikin wannan al'amari ga baki ɗayansu kowa da sunansa da aikinsa da sufarsa musamman jama'an da suka dinga yin motoci suna zuwa garin kaduna da wanda su kuma suka tsaya cikin wannan hidiman da lokacinsu da komi nasu Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah kuma ya sani ba zan isa in biya kowa da kowa ba Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah kuma ya taimake mu wajen wanzar da wannan aiki da aka ɗora mana na wato zaman lafiya da kiran al'umma zuwa ga haɗin kai baki ɗaya Allah subhanahu wataala ya ganar da kowanne akan abin da yake kan daidai ya zama mun fahimci cewa wato fahimtar juna da kuma zaman lafiya to shine zai kawo mana ci gaba ga baki ɗayan mu mun samu wa'inda su ba ma addinin suke Wani kasan china ba ma addinin ma suke ba ma kuma suna zaune lafiya suna samun ci gaba kuma suna soyayya da junansu ga irin kasan japan da sauran kasashe wanda muna ganin su wanda ga musulman kuma kaɗan ne amma suna samun takaddo to me yasa mu muna kan addinin daidai amma koyaushe muna samun koma baya da cima zaune da lalacewa da rakewan al'amura to wannan kusakuran yana faruwa daga gare mu ne ba daga addinin musulunci ba Allah ya taimake mu Allah ya saka mu kowa da alkhairi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 الحمد لله